Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiya Alhamis uku ga watan Agusta shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu makeri ne tare da Jummai Ali za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Shugaba Donald Trump na Amurka ya goyi bayan matakin rage yawan 'yan kasashen waje da ake baiwa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci. wata kotu a kasar georgia ta yi watsi da bukatar ɗage shari'a tsohon shugaban kasar michael saakashvili bisa caje-cajen almubazaranci an yi musayar fasanoni da gawawaki tsakanin 'yan kungiyar hezbollah ta lebanon da kuma gwamnatin syria to bayan kun gaba jin labaran za ku ji cewar an gudanar da wata tattaunawa akan kawo ƙarshen cin zarafin ƙananan yara a najeriya The history shows that Nigeria is committed to the protection promotion of children's rights. Tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa. Yau Alhamis uku ga watan Agusta ne jamhuriyar Nijar take bukin cika shekaru hamsin da samun 'yancin kai daga mulkin mallakan turawan Faransa. a shekarar bana dai birnin doso ne ke karbar bikin samun incin kai na jamhuriyar Nijar za ku kuma ji shiri da majalisar dokokin ƙasar ta Nijar take ɗauka na hukunta 'yan majalisa da ba su zuwa majalisa ko kuma ba su halartar zaman majalisar. Bayan haka akwai shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake bai bukatan zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. A farkon wannan shekara, Sanata Tom Cotton da David Perdue suka gabatar da ƙudurin dokar da za ta rage yawan baƙin haure da ake baiwa green card zuwa rabin miliyan a shekara. yanzu dai mutane miliyan ɗaya ake baiwa katin na green card a duk shekara so biyu shugaba trump yake ganawa da sanatocin guda biyu a wannan doka wadda ke da niyyar cika ɗaya daga cikin manyan bururan amurka na yi wa tsarin bakin aure kwaskwarima shugaban ya yaba wa wannan doka a zaman wani matakin cika alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka ya rattaba hannu akan dokar azawa a kasashen Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa ƙarin takunkumi da ya ayyana a kan cewa tana cike da kurakurai. An zartar da dokar ce da nufin daftar da ƙasar Rasha a saboda zargin da ake mata na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara. Mr. Trump ya ce duk da matsalolin da ke tattare da dokar ya rattaba mata hannu domin a samu haɗin kan ƙasa. jiya laraba wata kotu kasar georgia ta yi watsi da bukatar dage shari'ar tsohon shugaban kasar michael shakasvili a kan canje-canjen almubazzaranci lauyoyin tsohon shugaban kasar ne suka buƙaci wata kotu na birnin tbilisi ta jinkirta sauraron karan domin tun ranar 28 ga watan yuli tsohon shugaban kasar ya kasance ba shi da ƙasa bayan da shugaban kasar ukraine petro poroshenko ya soke kasancewar tsohon shugaban dan kasar ukraine sakashvili dan shekara 49 da haihuwa ya ja ragaban mulkin kasar georgia tsakanin shekarar 2004 zuwa 2013 fiye da bas bas da ke da jigilar dubban 'yan yakin sa kan kasar syria da iyalansu jiya laraba suka bar kasar lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsakaita buɗe wuta tsakanin Siriya da ƙungiyar Hezbollah ta 'yan shiyar ƙasar Lebanon. Kafar yada labarin ƙungiyar Hezbollah a birnin Beirut ta ba da labarin cewa 'yan ƙasar Siriya sun doshi wani yankin lardin Idlib na ƙasar Siriya da ke hannun 'yan tawayen da suke fafatawa da gwamnatin Siriya. Yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka kulla ta kawo ƙarshen fafatawa shekaru uku tsakanin 'yan jihadin syrian da aka danganta da kungiyar alka'ida da ƙawayenta da 'yan tawayen lebanon mummunar ba ta kashin kwanaki shida da aka yi a yankin jirut asal mai tsaunuka na ƙasar lebanon ya sa ɓangarorin biyu suka kulle yarjejeniyar a makon jiya da ta tanadi musayar fursunoni da ga gawaki a tsakaninsu shaidun gani da ido da jama'an soja ƙasar sudan ta kudu sun ci akalla mutane shida ne suka mutu sakamakon wani hari da aka kai a jiya laraba a kan jerin gwanon motocin da suke tafiya tsakanin juba babban birnin kasar da nimole a yankin kudancin kasar da ke kan iyakar kasar da uganda mai magana da yawon kungiyar sudan people's liberation army ko kuma spla a takaice ya faɗa wa murya amurka cewa farar hula hudu da jami'an tsaro guda biyu da suke raka motocin ne aka kashe harin na jiya shine mummunan hari na biyar a wannan shekara wadda aka kai a kan wannan hanya mai tsawon kilomita mai tan tsakanin nimole da babban birnin juba to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugabar hukumar zaben kasar Venezuela, Tibise Lucena, ta musanta rahoton da ke cewa an yi ƙarin gishiri a kan yawan mutanen da suka fito jefa ƙuri'a da ƙarin akalla mutane miliyan ɗaya a zaben da ake ta cacar baki a kansa na majalisar da za ta sake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Tibise Lucena ta ce ikirarin da wani kamfanin fasahar zaɓe na ƙasar Birtaniya ya yi bai dace ba. kuma ta yi barazanar cewa za ta kai karar kamfanin shugaban wannan kamfani jama'a ku gafarce ne shugaban wannan kamfani mai suna smartmatic antonio mujika ya faɗa a birnin london jiya laraba cewa ko tantama babu ya yi imanin cewa an tufka magudi a zaben sabon ƙididdigan jin ra'ayin jama'a da aka yi ya nuna cewa farin jinin shugaban amurka donald trump wanda shine ya fi rasa farin sa fiye da dukkan shugabannin da aka yi a farkon watanni da suka kama mulki yana ci gaba da raguwa jiya laraba jami'ar quinnipiac ta faɗa cewa kimanin kashi 61 daga cikin ɗari na amurkawa da aka nemi ra'ayinsu ba su goyi bayan manufofin da na shugaban amurka donald trump ba an yi ƙididdigar ce cikin 'yan kwanaki da suka shige a lokacin da ita fadar white house take fama da matsaloli domin kuwa a lokacin da ake jin ra'ayin shugaba donald trump ya kori shugaban ma'aikata na fadar white house reince prebus da kuma daraktan sadarwa anthony scaramucci yayin da kuma majalisar dattijai ta yi watsi da shirin soke dokar kiwon lafiya sokewar da shugaba trump yake goyon baya dokar ta tsohon shugaba barak da tsohon shugaba barack obama ya rataba hannu a kai shekaru bakwai da suka shige labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani bincike da asusun tallafawa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya yi a najeriya ya gano ana cin zarafin yara shida a cikin goma kana ana wa yara kashi hamsin cikin ɗari wanda hakan ya sa masana suka yi zama don samo dabarun kauda wannan matsalar wakiliyanmu madina dauda ta yi hira da fatima ibrahim ta unicef a cikin rahotonta da ta aiko mana the history shows that nigeria is committed to the protection promotion of children's rights what we want to see is the fulfillment Fatima Ibrahim ta ce tarihi ya nuna cewa Najeriya tana so ta kare haƙƙin yaranta daga musgunawa ko kuma cin zarafi. abin da muke so mu gani shine a yi dokokin kare haƙƙin yaran kuma a aiwatar da su kamar yadda ya kamata. Some of the states, I know at least three, that have already started discussions and they are very advanced. That is uh, Katsina, um, Yobe, and Kaduna. Fatima ta ƙara da cewa jihohi da suke kan gaba wajen yunkurin ƙudurorin dokar kare haƙƙin yara musamman ma a arewacin Najeriya su ne Katsina da Yobe da kuma Kaduna, kuma tana mai fatan za a ƙara musu ƙarfin gwiwa domin sauran jihohin su yi koyi da su. Abin da ya fi ɗaukan hankali a jawabin bayan taron shine kira da aka yi wa gwamnatin tarayya da ta rika ware kaso na musamman daga kudadenta domin ta tallafa wa jihohin da suka riga suka fara yunkurin kafa dokar da za ta kare haƙƙin yara. Hadiza Aminu Ɗorayi ita ce mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin muradin ƙarni. Akan wannan harka na fyaɗe da ake yi na yara da na mata shi ma kan kanshi vice president ya yi setting up committee committee ne da ya haɗu da women affairs da kuma sauran agencies da suka shafi wannan hadda su judiciary da, da su security agencies saboda a san yadda za a yi a fitar da wannan al'amarin mu yanzu ɗaya daga cikin abin da muke yi shine mu samar da na'ura mai aiki da kwakwalwa wanda zai rinka ɗaukan duk cases da ake samu na wannan fyaɗe ɗin. Cikin manyan ƙasa da suka halarci taron akwai mai martaba sarkin badde Alhaji Abubakar Suleiman mai badde ga abin da ike cewa. Wannan duk rashin tarbiyya ce ta kawo. Inda akwai tarbiyya ai ba wanda zai wannan faɗan. kuma kai da za ka yi faɗan ai baka san darajar kanka ba barintana ka san darajar wani shi yasa suke yi so amma dai daga tarbiyyar ta samu daga gida wannan abin duk ba zai faru ba sai shugaban kungiyar kristoci ta arewacin najeriya reverend yakubu pam mutane da suna zuwa masallatai da coci amma ba su da ibada a cikinsu to wannan ne yana kawo ka ji mutum ya irin wannan banzan hali wanda bayi da kyau bai ma kamata a ce a ji ba Ƙungiyar Save the Children tare da haɗin gwiwa da ma'aikatar kula da harkokin mata ta Najeriya su ne suka ɗauki nauyin taron. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. a yau alhamis ranar uku ga watan agustan jamhuriyar niger take bikin cika shekaru 57 da samun yanci daga mulkin mallakan turawan faransa karkashin jagorancin shugaban kasar na farko jori hamani a jajibirin wannan ranar shugabannin kasar suna jawabi ga 'yan kasa akan nasarori da kasar ta samu da kuma kalubale da kasar ke huskanta wannan shekaran shugaban kasar isu mamman ya yi jawabi ga al'umman kasar kamar haka Sur le plan sécuritaire, le Niger continue d'essuyer les attaques barbares des organisations terroristes. Ces attaques euh, Nijar na ci gaba da fama da hare-haren 'yan ta'adda da ke kai ma ƙasar farmaki daga maɓoyarsu da ke ƙasashe makwabta. Amma mun cimma nasarorin kasancewa ƙasa da ke cikin kwanciyar hankali da zaman lahiya ta hanyar biyan wannan tsaron da tsada kamin ya kira ga askarawan ƙasar ta jamhuriyar Nijar da su ƙara ƙaimi domin ceto mata da yara 39 da 'yan ta'addar Boko Haram suka yi awon gaba da su a garin Ingilewa a ranar biyu ga watan Yuli zaben shekara ta 2017 a cikin jihar Difa. J'exhorte nos forces de défense et de sécurité à tout mettre en œuvre en vue A fanni na biyu jawabin shugaban kasar ta Nijar ya shafi karuwar al'umma inda yake cewa. Le deuxième défi stratégique majeur que je voudrais évoquer est le défi démographique. Au rythme actuel, Kalubale na biyu da nake son na ambata shine yawan al'umma inda jama'ar Nijar ke iya rufanya har so biyu a cikin kasar a ƙasa da shekaru goma sha takwas masu zuwa kuma tana iya kai mutane miliyan arba'in a shekara ta 2035 ko kuma ta habra zuwa mutane miliyan 75 daga nan zuwa shekara ta 2050 abinda ya kamata in ji shugaban kasar shine hankali na son mu nazarin waɗannan shekarun masu zuwa. A bangaren fanni na uku Alhaji Isu Muhammadu shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya ce. Le troisième défi stratégique de notre pays est le changement climatique dont les effets se présentent sous des formes Kalubalen mu na uku shine canjin yanayi wanda ke haifar muna da ambaliya da gurgusuwar hamada tare da kawo matsaloli na yau da kullum wa al'umma haka da haddasa illa ga yanayinmu a shekarar bana dai birnin Doso ne ke karɓar bikin samun incin kai na jamhuriyar Nijar wanda a lokacinsa magabata na ƙasar da na jihohi da gundumomi ke jagorancin bikin shabka itatuwa a duk faɗin jamhuriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. to ma dalla allah raya nijar kuma sanda ake haro da mamman bako a yayin da ake bukin haifuwar ranar nijar majalisar dokokin kasar kuma tana shirin daukar tsauraran matakai akan wakilai da ba su halartar zaman majalisar wannan al'amari da daddiyar ɗabi'a ce a ƙasar Nijar duk da cewar ana biyan su waɗannan wakilan majalisa amma ba sa zuwa majalisa akai-akai. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga birnin Yamai. mafari kenan da masu alhakin tafiyar da al'amura a majalisar dokokin ƙasa suka ga dacewar saka tsari don ganin kowane wakili ya yi aikin da talakawa suka ɗora masa alhakin yi in ji kakakin 'yan majalisar dokokin ƙasa na pnds tarayya sa'adu dille aya ta goma ta kundin tsarin majalisa shine yake wannan zance an ce ɗaya rana in baka zo ba ya kamata a cire ma wannan haƙƙi ita ne majalisar nijar tuwa da ake farawa dai ba a taɓa aiki da wannan kudirin ba shi dan majalisar zabo shi akai Babban ayar tambaya ita ce shi su yan majalisa abokan shi suna da yanci su kore shi to sai aka ce to abun nan yadda ya kamata dai a da wato hakuncin da za a yi ma dan majalisa bisa ga zancen kuɗi abinda duka alhakin da ya kamata gwamnati ta keɓe mai a hana mu shi. 'Yan adawa waɗanda sautari sukan ƙaurace wa zaman majalisa a tsawon kwana da kwanaki saboda dalilai na bambancin aƙida na kallon shirin soma aiki da sabon tsarin zabtare albashi da kudaden alawus alawus tamkar wani yunkurin huce takaici daga bangaren masu linjaye saboda haka dan majalisar dokoki lawali ibrahim mai jirgi ya ce ya ka saka aiki amana ce ka dauka ya kamata ka zamna ka yi aiki don ka kula amma ina amfanin mai zaman da bai iya kare talakan shi da cutar da shi da ake taron da suke wanda ke zama kiɗi suke wata suka ce wani dan majalisa ke yi ta wani kicin bangaren gwamnati ce yau Nijar yunwa take hatsi mai rahusa da ake ba talaka kaɗan ne bai ishe shi ba yau gidan likita babu magani mu abin da muke ta ɗarɗar ai cikin kundi ne na ce idan za ka cin tuwo da mugu sai wa kabu dogo koshiya waɗannan ƙa'idodin cikin gida da majalisar dokokin ƙasar ta nijar ke shirin zartar da aiki da su akan waɗanda ba sa halartar zaman majalisa sun tanadi hukunci mai tsanani da ka iya kaiwa ga korar ɗan majalisar da ya shafa lokaci mai tsawo ba tare da ya saka kafarsa a zauren wakilcin al'ummar ta nijar ba dalili kenan da 'yan adawa suka ce makarkashiya ce da aka kitsa takanas da nufin korar jagoransu hamma amadu daga kujerarsa ta ɗan majalisar dokokin ƙasa kasancewarsa yana hijira a faransa tun a shekarar 2014 to amma masu rinjaye sun musanta wannan zargi sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman da Barma, waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma karfe ɗaya da minti goma sha takwas na dare kenan a dan Washington DC ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene dadihin duniya. Menene duniya, menene dadihin duniya. Rukon ƙwarya wata shida, ana bakin cikin mace ta je ta yi. To kuma sai kake tunani idan zaɓe ya zo za a bar su to wannan magana da ka gaba na yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zaɓe ya zo Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ranar Talata kungiyar da ke fafutukar ceto 'yan matan Chibok a Back Our Girls ta yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasar Najeriya domin yin tuni game da buƙatar gaggauta sakin sauran 'yan matan da suka rage a hannun kungiyar da kuma dukkan waɗanda kungiyar ke garkuwa da su. yayin da a mai da martaninsa mataimakin shugaban kasa mi osibanjo ya bayyana cewa gwamnati tana kan tattaunawa da nufin ganin an sako su nan ba da dadewa ba za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu to kafin nan bari mu koma kan batun damawa da mata a harkokin mulki a daidai lokacin da mata a jihar kano ke bayyana takaicin kin amincewa da ba mata mukamin kantoman riko na karamar hukuma Sai gashi a makon da ya gabata Majalisar Tarayyar Najeriya ta ki amincewa da sa batun aiwatar da yarjejeniyar da kasashen duniya suka cimma na ba mata kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukaman siyasa. abin da 'yan fafatuka ke bayyanawa a matsayin koma baya. To yau ma muna tare da Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub dukansu 'yan gwagwarmayar kare harkokin mata da ƙananan yara waɗanda ke tsokaci kan harkokin siyasa a jihar Kano. Rukon ƙwarya wata shida ana bakin cikin mace ta je ta yi. To kuma sai kake tunani idan zaɓe ya zo za a bar su yi? To wannan magana da ka ga muna yi duk wannan taratsin da muke yi muke domin mu share fage idan lokacin zaɓe ya zo. wannan ba shaka yanzu dai akan tubalin da muke magana shine na cewa an zare wannan sunaye na mata a cikin kantomomi amma lokaci zai zo da zami magana mu wara da mata kai akan su fito a dama da su. Amma a baya me yasa wani zai ce me yasa kun yi shiru tun da duk zabukan da ake yi ma za ga matan ma ba sa fitowa. Me yasa sai a wannan gabar za ku yi ta surutu misali. Mata nawa ne suka fito zaɓe aka da su aka hana su kai aka hana su kai labari mata nawa ne suka fito na san naja'atu ta fito na san barista sa'ida sa'id na san da akwai zainab audu bako na san mata kansuloli da suka fito ko ni idan da ga takwarakin maryam kofar mata ga maryam kofar mata ko ni da zan samu dama da zan fito a kansila ta unguwar mu amma ba za su baka wannan daman ba duk yanda za a yi mazanin sun tattare sun babbake kuma idan an zo ƙuri'a kuma a ce mu ne nan za mu musu arin gizon ƙuri'a mu je mu musu ruwan ƙuri'u to lallai fa idan ba a ba mu dama ba to mu ma fa za mu fara Hajiya wa yanzu ba kya ganin cewa ya kamata kuma komawa yadda kai cewa jami'in siyasa su dinga ba mata gurabe na takarkaru alabashi al'ummar gari su yanke hukunci to ni da ma da daga farko ma wannan tambayar ka fara yi ina gada da ba mu yi maganganu masu yawa ba daga farko dai abin da ya kamata al'ummar gari ma su fara sani shine menene ita mace saboda akwai sau da yawa za ka gani ko muna magana da 'yan uwanmu 'yan najeriya wanda ba su zo daga nan ba kullum a tunaninsu matar musulmi 'yar arewa tana da ah, ci baya na ɗaya kenan na biyu ana tauye mata hakkinta na uku ma shin su kankamin ma addinin mu suke yi saboda suna gani addinin mu ne yake tauye mana hakki kuma mun san wannan ba haka bane ko kaɗan. na farko shine mutanen gari su sani tsakani da Allah ba mu wa addinin musulunci adalci ba ko kaɗan saboda muna ta ɓoyewa a bayan shi muna barna na uku malaman mu su fito su ringa faɗin gaskiya su daɗan tunawa mutane darajar mace da irin abubuwan da ya kamata a ringa yi don sauƙaƙawa mata da yara rayuwarsu na hudu shine gwamnati ta sani duka abin da take yi ta ajiye wani gurbi da policy wanda zai dadada rayuwar mace da yara wallahi idan mace tana cikin bala'i 'ya'yanta suna cikin bala'i kuma idan mace da 'ya'yanta suna cikin bala'i wallahi al'umma gabaki ɗaya sai ta gurɓace. idan kuwa mata suna cikin raha suna jin daɗi dole ya zamanto za su samu natsuwa wanda za su kula da 'ya'yansu da mazajensu wanda zai kawo rahama a cikin rayuwa to amma idan haka ne eh, tun da jam'iyyun nan su ne inuwa ko eh, wato lema da ake shiga a ƙarƙashinsu a tsaya takara eh, sannan a nemi ƙuri'ar mutane me kuke yi ne a ƙungiyoyi irin naku nan game da jam'iyyu su fahimci cewa ko shugabannin jam'iyyu su fahimci cewa akwai bukatar a dinga ba matan nan suna wato takarwa da ta dace to ni dai kamar yadda na maka magana daga bisani tun daga farko ina yawan shigowa ƙungiyoyi kala-kala waɗanda suke nema na basu ba su shawarwari akan harkar jinsi kuma na san ƙungiyoyin nan kamar su dag su da su kansu masu gender studies na uh, research uh, uh, gender research center ta biyu ke duk wa'annan hoɓɓasan suna ta ƙoƙari suna nunawa cewa a sauwaƙa wa mata akan irin wa'annan harkoki saboda siyasa ce inda america ake yanzu zan fito siyasa in za a bi doka irin ta america babu wani banga babu zage-zage irin wanda muke gani nan babu wani kashe-kashe sai ka fito siyasa ba wani abu bace ba saboda kai magana kana so ka taka rawa a cikin tallafawa ƙasarka. amma abu ne wanda namiji ma yanzu ni a matsayina na mace idan ɗana ya ce zai shiga siyasa so dole gabana ya faɗi saboda yanda harkar siyasa take tafiya dama babu tsafta ita kanta Bacca ganin kamar kuna da rawar da za ku taka ku mata wajen tsaftace shi To ai shi ne muke yi yanzu. Wannan maganganun da muke yi shi ne rawar da muke takawa a yanzu. kuma in Allah ya taimake mu muka samu dama gwamnati ta fahimce mu cewa ba a dawa muka fito yi ba ba kuma gaba ya gaba muka fito yi ba su ma wa'annan kungiyoyin um, na siyasa suka fahimci cewa a'a tallafa musu muke so mu yi kuma mu ma muna da 'yancin mu a matsayin mu na dan adam yanda muke fita mu karatu in kuma muke taimakawa mazajenmu a gidajenmu muna da dama a bamu wannan dama mu ma mu samu mu zamanto muna gwagwarmaya ta taimakawa ƙasashenmu ko kuma jihohinmu saboda haka ni ina gani ya kamata a yanzu mun zo gabar da za a ce mutanenmu suna da wannan ilimin ajiya maryam a ƙarshe yanzu ga abubuwa yadda suka zama kuma ta yi har yanzu ma za a iya cewa kuna da jan aiki a gaban kuna su kansu jam'in siyasar ba su kamar ba su fahimci rawar da ya kamata ku taka ba ko za ku taka a harkokin siyasar nan kuma gwamnatocin an hau su ma ɗin kusan dai haka ake an bar ku dai a matsayi na naɗi na naɗin ma gashi nan ana kiki kaka a wasu wuraren yanzu menene mafitar ku mafitar shine a wayar da kan mutane su gane cewa ita ba mace ita ce ta cancanta ma ta fito ta tsaya takara idan ta ci zaɓe ta yi shugabanci saboda ita matan nan da kake gani mace idan ka duba ta uwar wani ce yar wani ce kanwar wani ce yayar wani ce matar wani ce don haka idan mace tana mulki sai ta fi kula da da al'umma akan namiji don haka idan al'umma ta ma gane haka musamman al'umman mu nan arewa wanda ake amfani da addini ake nema a tauye mata idan al'umma ta gane cewa ita fa mace idan za ta yi mulkin nan sai mata fi yin adalci akan namiji al'umma ta gane wannan sannan kuma sai ya zama cewa ita kanta siyasa an tsaftace ta yanda idan mace ta fito babu wani abu da ba za ta gamu da wani tarnaki ba ga rayuwarta ko ga rayuwar ko wani cikas ga rayuwarta ko rayuwa a yanta ko rayuwar wani da ke kusa da ita to a lokacin ne mata su iya fara fitowa amma a yanzu a yadda muke tafiya ba matar da zaka ce ta fito ka ce ta fito ta tsaya takara ta za ta fito ko da ta fito to na farko ga shi yadda mazan nan za su yi yadda suka yi su zare sunanta na biyu kuma ga matsala ta al'umma za su bata wani fahimta ne ko kuma wani fassara wanda bai kamata ba don haka abin da ya fi cancanta shine sai an fara wayar da kan al'umma sannan a wayar da kan su kansu matan akan ya kamata su fito su ma a dama da su ba wai domin wannan zai yana da wani abu da zai ko kuma zai taba addinin su ko zai taba al'adar su ko zai taba matsayin su na cewa su mata ko mutuncin su ko matsayin su na mata ba Aisha Huwa me ah, sakon ki na sakona na karshe shine dai kamar yadda ƴan uwata Maryam ta yi magana wallahi duk wannan kace na ce din da ake yi rashin ilimi ne wanda ko kuma zan ce rashin fahimta ce da rashin wayewa. Idan mutum yana da ilimi in kai masa bayani ya kamata a ce zai fahimce ka. sai muka ga ya kamata din in Allah ya baka ilimin ko mace ko namiji ka fito kai ma ka yi naka gyara kayan ka ai bai taba zama sauke mu raba ba Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Maryam Hali da kuma Hawwa'u El Yakub da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaba Donald Trump na Amurka yana shirin gabatar da shawarar wata doka da za ta rage yawan 'yan kasashen waje da ake bai wa katin zama ɗan ƙasa da ake cewa green card da turanci ga waɗanda ba su da ilimi sosai. Jiya Laraba wata kotu a ƙasar Georgia ta yi watsi da buƙatar ɗage shari'ar tsohon shugaban ƙasar Michael sakavili akan caje-cajen almubazaranci. fiye da bas-bas tsari da ke jigilar dubban 'yan yakin sa kan kasar Siriya da iyalansu jiya laraba suka bar kasar Lebanon bayan an rattaba hannu a kan yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Siriya da ƙungiyar Hezbollah ta 'yan shiyar kasar Lebanon. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kafin mu yi sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyyar rasuwar Khadija wadda aka fi sani da kaji zuwa ga ada inayo da haja da ummi da iman da sauransu allah ya gafarta masa ya gafarta mata ya mata tukuici da gidan aljanna sai kuma ta'aziyya na rasuwar wadda ake kira mrs lado apollos tambaya ma'aikaciyar road safety a yola wacce ta rasu ranar lahadi za a yi addu'an jana'izan ta gobe a cocin ekwa a gombe da karfe goma na safe allah ya ba dangi haƙuri a madadin jummai ali da sauran abokan aiki a nan sashen hausa da muryar amurka baba ya koma ne ke sallama da ku a huta lafiya